bismillahi rahmani rahim mazhabi malikin mun yi wannan darasi na baituka guda hudu alhamdulillahi lazi kad fahama dalail shar'il azizil ulama ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد وآله الجر وصحبه الكرام sai aka maimaita wa alihi gurri wa sahabihi kiram falƙasdu wa ba'adu falƙasdu bi zan nazimul wajiz wa bayan godiya ga Allah da salati ga annabi da gabatar da abin da ya kamata a gabata. an ci abin da ake so a gabatar guda bakwai ne a farkon littafi na farko isti'aza ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim na biyu basmala ka ce bismillahir rahmanir rahim na uku hamdala ka ce alhamdulillahi rabbil alamin na hudu as-salatu ala nabi ka ce as-salatu was-salamu ala rasulillah na biyar amma ba'du na shida almu'allif na bakwai almu'allaf. ma'ana ka gabatar da littafin kuma ka gabatar da kai kanka mai littafin to shine sai ya ce fa'adu bi fal qasdu abin nufi bi zannazamil wajiz da wannan yar takaitacciyar waka baiti 30 zikiru ambatan mabanil fiqihi abinda ake gina ilimin fiqihu akai mabani ginin fiqihu ginin fiqihu akan tushe ne manya hudu ne alkitabu was sunna wal ijma wal qiyasu sahih shi qiyasi sai kasa, sa al qiyasu sahih alkitabu was sunnatu sahiha wal ijma al mu'tabar al ijma al mu'tabar don ba kowane ijma'i ake akwai al sukuti al-ijma'u al-qawli al-ijma'u al-fi'li mukawwan min al-fi'li wal-qawli wat kala kala ne Al'ijima al'motabar, al sahih waɗannan gon guda hudu asali dai musulunci ma kan qur'ani yake shi kuma qur'ani sai ya ce abu sunna ita kuma sunna sai ta nuna ijma'i shi kuma ijma'i sai ya nuna qiyasi to shi yasa waɗannan su ne hudu mabanil fiqihi fi shar'il aziz abinda ake gina fiqihu al fiqihu shine al fahm fahimta wasdilahan ma'rifatu al ahkam al shar'iyyah al amaliyya bi adillatiha at tafsiliyya sanu hukunce hukuncen shari'a a rarrabe ka san komai da hukuncinsa akwai al usulul fiqi akwai fiqihu usulul fiqi ma'rifatu ahkam al shar'iyyah al amaliyya bi adillatiha tafsiliyya ilm yabhasu ma dillatil fikil ijmaliya wa kayfiyatul istifadati minha wa halil mustafi ma'ana ilimin da yake bincike akan sanin ka'idodin da ake gina fiqihu akan ko usulul fiqh akai fi shar'il aziz a cikin shari'a mabawaiya fa qultu sai na faɗa wallaha musta'ina wallaha mu'ina asta'inu wai asta'inu laha mu'ina sai gabatar da maf'ulun bihi alal fi'il asta'inu ana ina maf'ulun bihi Allah mausuf almu'ina sifatu ma'ana sai yace ina neman taimakon Allah kadai wa astamiddu kuma ina neman dadi minhu da gare shi fatahu sa almubin bayyananne ina son Allah ya mun budi kaga ya roki Allah ya masa abu biyu ko ya nemi taimakon Allah ya nemi kuma budi daga Allah to dama da waɗannan abubuwa guda biyu ake samun ilimi shi yasa shekul islam zai fara karatu sai ya ce ya muallima ibrahim allimni wa ya mufahima sulaiman fahimni sai ka karatun ya warware ya wanda ya ilmantar da annabi ibrahim ni ma ka ban ilimi ya wanda ya fahimtar da Suleiman annabi Suleiman ni ma ka fahimtar da ni ma'anar sura yana cewa Allahumma Allahumma fa'ani bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman tanfa'uni bihi adillatul mazhabi mazhabil aghar yace hujjojin mazhaba mazhabar agar agar shine mai mai haske wato mazhabar mai haske ya sifanta malikiya da mazhaba mai haske saboda imam malik a cikin malaman nan shine Allah ya bashi ya hada Fikihu da kuma hadisi da ƙur'ani masanin ƙur'ani masanin fikihu, masanin hadisi kuma banda abu hanifa dukkan waɗanda suka biyo baya daga almajiransa sai almajiran almajiransa yanzu imam shafi'i almajirin imam malik ne shi kuma imam ahmad almajirin imam shafi'i ne shi ko bukhari da muslim almajiran imam ahmad ne zaka sai zama kenan imam al-bukhari almajirin almajirin almajirin imam malik to kaga shi saboda ga hadisi shi yasa imam al-bukhari ce silsila zahabiyya hadisi da za a ce gwal na gugan gwal gwal da gwal to shine an an malikin an nafin an ibn umar yace malikin imam shine malikin imam 16 wato an gina mazhaba akan abubuwa goma sha shida mazhaba maliki an gina ta akan sittata ashar ga su nan zai fara lissafa su nassul kitabi summa nassus sunna sunnatu man lahu atammal minna nassul kitab shi alqur'ani akwai wasu abubuwa guda goma sha uku da ya kamata ɗalibin ilimi ya haddace su saboda su ake yawan faɗa a cikin ilimin fikihu na farko az-zahir na biyu annas. na uku al-mu'awwal na hudu al-mujmal na biyar al-mufassal na shida al-am na bakwai al-khas na takwas al-mutlaq na tara al-muqayyad na goma المفهوم na sha ɗaya al-manduk al-manduk sannan sai kuma al'amru wa nahyu to waɗannan goma sha hudu za ga suna yau maimaituwa a cikin karatu in an ce nas kalmar da ta zo a alkur'ani ko a hadisi ma'ana ɗaya tak take ɗauka ba ta da wata fassara sai wannan ɗayan ba za ka ce ya'ani ko ya'ani ba kamar tilka asharatun kamila ba tara ba ba takwas ba ba bakwai ba ba sha ɗaya ba ba sha biyu ba ba biyar ba tilka asharatun kamila wasu ya musalasata ayyamin fil hajji wa saba'atin idza raja'atum tilka asharatun kamila to wace fassara za ka yi sai ka ce uku a hada da bakwai goma cikakkiya to ba za ka ce ina jin ko tara ake nufi ko takwas ko waye shine nas abinda baya daukan wata ma'ana sai iya abinda aka faɗa ko baka je makaranta ka yi tafsiri ba iya haka ake nufi to wannan lafazin da ya zo da irin wannan shi ake kira nas sannan na biyu zahir shi kuma zahir yana ɗaukan ma'ana guda biyu amma wannan da aka ɗauka tafurin jaye shine nas zahir kai zahir mai misali aqimus sala me ake nufi nan ana kiran addu'a sallah ta ake nufi me ake nufi sallah mai ruku'i da sujjada za ta aqwalin wa af'alin muftataha bitakbir muktatama bitaslim amma wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wala tusalli ala ahadin minhum mata abada inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi adi kalma dai huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min az-zulumati na'am wala tusalli ala ahadin minhum mata abada jana'iza to me ai wannan ba a faɗa ba duk ya muka ganga da waɗannan mace mace kalma ɗaya ce siyaki yawwa siyaki siyakin yadda aka faɗa abin shi ya taimaka mana muka gane can da aka ce inna Allah wa mala'ikatu yusalluna musa Allah ai ba sallah yake ba da mala'ika ko alan nabi kuma ba za mu fassara shi da sallah ba wa salli alaihim mun san nan ana nufin kai musu addu'a wala tusalli ala ahadin min kai musu sallar jana'iza huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila nur so kaga anan siyaki ya nuna mana zahirin aqimus salata yana nufin sallah ba a ji ai addu'a kawai to shine zahir akwai kuma ma'awwal lafazin guda biyu maimakon mu ɗau zahirin sai ko muka ɗauki mara karfin kuma shi ake nufi anan, wanda ba wanda kake kake ganin a zahirin shi ba a wanda baka kawo ɗin ba shi aka nufa ainan fiha tusamma salsabila ainu wace kenan ainu wannan fihi ma ainani tajariyan korama to amma wannan ana kiransa ne to me yasa wannan din da aka sanin bashi ba kawo shi ba na ba shi ake nufi duk da kuma shi ne ya fi zuwa wa da an ce ainu aka yi shiru wannan ne zai fara zuwa maka amma kuma tunda aka ce ainan fi hatu samma salsabila ka san ba wannan irin ake nufi ta akwai mujimal kuma mujimal shine abin da yake daukan ma'ana biyu ba za ka rinja da ko ɗaya ba ka bassa a biyun har sai nasi ya zo ya zaɓi guda ɗaya ko kuma ya bayyana ɗaya ake nufi kamar can Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata qurui thalathata quru shin ana nufin haida ko tsarki sai ta yi jini uku ko sai ta yi tsarki uku jini uku ka san abin da kake nufi gwar kace jini uku in ka ce jini uku kana nufin in ta yi jinin farko ta jini na biyu ta shiga jini na uku ta gama ko sai ta yi tsarki daga na uku waye faɗa waye ce sai ta yi tsarki daga na uku ai sala ta aka yi jini uku kai kuma ka ce sai yi tsarki daga uku ka koma tsarkin kenan to ka ka gani malaman da suka ce an yi jini uku suka ce in ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu da ta shiga na ukun kawai ta yi aure mustahabi ne ma aka so ta bari na ukun ya ɗauki? malaman da suka ce kuma sai an yi tsarki ake nufi sai ta gama na ukun ma ta yi wanka zaka shekul islam da ya ɗau wannan fatawar ya da zaka ka saki matarka sai ta jini biyu ta shiga na ukun to dama ka san kwana shida take yi to yau za ta gama na shida ka kuma kana kasuwa sai kai ta buga wayar ta baka same ta ba ka san yau za ta yi tsarki ta yi tsarki kuma ta yi wanka ta fita kawai sai ka ɗauko abin hawanka ka danno da gudu kana zuwa ita kuma ta shiga ban daki ta gama jinin al'adarta za ta yi wanka kafin ta zuba ruwa a jikin nan sai ka ce na mai da ke suka ce to ka ba ta yi mai ba ba tsarki ba da amma kana bari ta zuba ruwa a jikinta dama saki ɗaya kai mata to wannan zuba ruwan ya sa yanzu in sai dai ka sake shiga nema cikin masu zuwa zance da sadaki da shaidu saboda ta gama ta gama idda ka zo in ta gama inda ka zo yanzu sabon lefe da komai sai an komai sabo amma da ka ce mata ka mai da ita kafin ta gama wannan to shikenan to kaga bambancin inda sabanin zai bayyana kenan su waɗanda sun ce da jinin na uku ya zo shikenan da ta ga jini na uku shikenan ta tsere ma zaka in zaka mai da ita mai da ita lokacin da take jini na ɗaya da tsakanin tsarki da jini na ɗaya in ta jini na biyu kamar da ita in ta tsaki kamar da ita tana ganin jini na uku shikenan jinin yana zuwa ko ka ce kamar da ita shikenan ba za ta maidu ba sai an sake sabon ɗaurin aure in kuma ɗauki waɗancan sai ta gama na uku sai ma ta yi wanka sannan ne ta fita daga iddarka so za ka iya mai da ita a cikin jini na ukun da ta gama jini na ukun ma kafin ta yi wanka hatta ya ɗahurna fai za ta ɗaharna ba a tuhurni sannan ta kubuta to kaga inda fa'idar sabanin yake bayyana shi yasa yace nassul kitab in yace nassul kitab yana nufin abin da yake ma daukan ma'ana ɗaya tak a cikin alqur'ani to duk inda ka ganshi mazhaban malikiya tana amfani da shi baya daukan wata ma'ana sai wannan haka nassus sunna nassi qarar da zo a cikin sunna wanda baya daukan wata ma'ana sai kwaya ɗaya to wannan malikiya suna itibari da nassi shi yasa ka ce wannan nassi ne fa nassi ne ma'ana ƙarare yake baya ɗaukan wata ma'ana da za a iya kaucewa ko a ce kaza ake nufi ko kaza amma irin su wasalul qaryata kaga zai iya ɗaukan ƙaryata mutanen gari zai iya ɗaukan ƙaryata garin saboda mina taƙarri ne taƙarri shine tajammu haɗuwa an ce wasalul qaryata ka tambayi gari ta ba a tambayar gari sai dai a tambayi mutanen gari kaga sai a kaddara wasu ce wasal ahala ƙarya ake nufi kuma su ce a'a ai ƙarya din mina taƙarri ne wa taƙarri kuma yana nufin jama'a so da haka asalin kalmar gari daga mutane ne ka an ce ka tambayi gari ana nufin ka tambayi mutane tunda mutane ba za su gari ba zai tambayi ba sai dai mutanen gari ne za su tambayi irin su jidaran yuridu an yanqad garu yana nufi to garu yana nufi suka ce isnadun irada zuwa ga garu kamanta shi aka yi da mutum sai aka cire mutum din sai aka kawo lawazim na mutum din shine irada sai aka siffanta garun da shi daga garu yana nufin zai faɗi an san ko garu bai da bai da rain da zai yi nufi now sai su ce to anan an yi majaz to duk zamu ji waɗannan bayanan akan waɗanda suka halatta majaz da wanda suka kore shi Yanzu sai mu tsaya anan nassul kitabi summa nassus sunna sunnati man lahu atammal minna nan ce sunna fassara biyar ce a wajen malamai akwai sunna wajen malaman luga in sun ce suna nufin a ɗariƙa wal'ada a asalin harshen larabci a ɗariƙatu wal'ada shine ma'anin sunna wata al'ada da wani tafarki kawai a wajen malaman fiƙi hukuman sun ce sunna suna nufin ma'amalar amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam abinda shari'a ta sa kai ba dole ba an ce sunna a wajen malaman hadisi kuma sai su kawo abuwa guda bakwai ma ruwi an nabi sallallahu alaihi wasallam au nuqila au sabata min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfin khalqi au wasfin khulqi au sira qabla al-ba'sati au sira ba'da al-ba'sati abinda aka rawaito daga annabi na maganganunsa ayyukansa tabbatarwarsa sufofinsa na halitta sufofinsa na ɗabi'a da kuma sirarsa kafin aiko shi da sirarsa bayan aiko shi in ka zo wajen malaman aqida ka ce me sunna sai su ce ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu fil aqidati wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaq abinda duk annabi yake kai da sahabbansa tun daga aƙida, zuwa ibada zuwa mu'amala zuwa akhlaq shine sunna to kaga ko akwai yadda ya fassara sunna yasa wani da ya je wani gari ya ce mu ne ahlus sunna sai daga wani ce mu ko mu ne ahlul farilla saboda ai farilla ba tana gaba da sunna ba shi ya dauka sunna irin ta ahalari da qawaidi da ake cewa sunnonin alwala farillan alwala guda nawa ne sunnonin ta guda nawa ne to aka ga farilla ta fi sunna karfi shi sai ya dauka yanzu ku ba farilla ku tafi sunna muka ce a ba wannan sunnar indal fuqaha'i ba sunna ana nufin abinda annabi ya rayu a kai shi da sahabbansa a aqida a ibada a mu'amala a akhlaq ba waccan sunna ta qawaidi da ahalari da ashibawi inda fuqaha'i masu cewa sunnonin alwala ba su kai farillai ba farillai ba su kai rukuni ba to ba wannan muke nufi ba shi kuma ya dauka mu mun tsallake farilla da muka tafi sunna haka shi sai tsaya a farilla to ku ahlu sunna ne mu ahlu farilla ne mun ga kenan sai an yi farilla ake ake yin sunna Allah ya ba mu sa'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka